ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladi ga mu a markazin nuri islami wanda ke sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi na shekhu malami alhafiz ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna kan ayar da malanka kokari ya fassara muna wadda ka nuna cewa ko zahirin ayar ka cewa zaɓi zaɓin da Allah maɗaukin sarki yawa manzo sallallahu sallam zaɓi ne wanda shi Allah ya kaɗaito da shi babu wani wanda zai yi musharaka da Allah cikin wannan kuma babu wani mai haƙƙin zaɓi kuma mai haƙƙin ba da shawara a zaɓewa ne babu shi sai Allah maɗaukin sarki kan haka shi ya zaɓi manzo sallallahu sallam to kan wannan muke sannan yana kokarin ya ci gaba da cewa zaɓin da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam na yana daga cikin zaɓi zaɓen da ya yi ya zaɓi abubuwa da yawa ya fifita kowane jinsi akwai wani abu da ya fifita cikin jinsin bisa ga sauran jinsi to amma zai fara muna da nan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane a cikin halittu gaba ɗaya ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi ne annabi shine manzon Allah ƙarƙashin wannan ayat yakhluqu ma sha wa yakhtar kalima wa yakhtar malna ya fassara mun da cewa al ikhtiyar huna ne ikhtiyar wanda ma'ana ta zo cikin Alkur'ani ita ce ma'ana ta ta zo cikin hadisi ita ce ma'ana ta zo cikin harshen larabci kalima yakhtar shine mai ma'anan mi mai amana al-istifa'u wal ijtiba'u wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina sannan ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuma an yakuna lahumul khiyara khiyara shine ya khatar to duka waɗannan Allah kayansu kuma abinda suka nuna wa fifita wani abu kan wani abu ba ganin dama ba to shi da malam na kokarin ya fassara mana ayat to da ya kawo mana wannan fassara yace haka ayat take yanzu na son ya ce mun to wasu sun ce ba haka ba ko wasu fassara ta akasin haka sai ya ce wa zahaba ba'du man la tahqiqa inda wala tahsil بسم rahmanir rahim الرحيم قال ابن القيم رحمه الله وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة وهي مفعول ويختار وهي مفعول ويختار أي ويختار الذي لهم الخيرة وهذا باطل من وجوه yace wa zahaba ba'dhu man la tahqiqa inda sashin waɗanda ba su tace ilimi babu ta karatu wajen su wala tahsil babu kaiwa makura wajen karatu sun tafi ila annama cewa ma inda Allah ya ce wa yakhtar sai ce ma kana lahumul khiyara kaliman ma nan sun tafi kan cewa mi fi kauli ta'ala ma kana lahumul khiyara ma nan sun ce mausula ce mai ma'ana allazita ita ma ma'ana kenan in haka na wahiya maf'ulu khataru ita ce an maf'ulun bihi a larabci a nahawu ita ce an maf'ulun bihi na khataru kenan in kace mi in ka ce wa rabbuka ya khaluqu ma ya sha'u sun ka ce jumlar ta cika wa ya khataru ma kana lahumul khiyara suka ce kuma jumlar ta cika wa ya khataru ma kana lahumul kabu manta malam yace ka'ida inda aka waqafu tam shine a ce wa rabbuka ya khuluqu ma ya sha'u wa yakhtar bakin an waqafu tam ubangijinka shi adda haƙe ko ko shi ka halitta sannan shi ka fifita wanda ya so cikin halittu ne sai ce to wasu masu kore suna cewa a a cewa akai wa rabbuka ya khaluqu ma sha sai a tsaya nan sannan sai a ce wa ya khataru ma kana lahumul khiyara sai zama wa ya khataru Allah yana zabe ko yana fifita ma abinda ba kusun ka ce ba korewa ba ce mausula ce ma abinda kana lahumul khiyara suna da zabi a garai sai ce wasu ce haka sai ce to wa hada cewa haka ce wa wa yaktaru alladhi lahum khiyara sai ce wa hada batilun min wujuh wannan fassara kuskure ta ta huskoki da dama ta bayanai da dama to malam gashi ya kawo mana guda shida na farko da na biyu bangaren luga na uku da na hudu da kusan na biyar bangaren ayoyi da sauran wasu nususu irin hadisai da sauransu wanda su tabbatar muna haka nan sai mala yace ahaduhuma ko ahaduha ahaduha an as-silata hina idhin takhlu min al-'aid li'anna al-khiyara marfu'un bi annahu ismu kana wal khabaru lahum فيسير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم وهذا التركيب محال من القول a kula sosai wannan larabci na kuma ka'ida ta mai zurhi cikin nahawu sai ce ahaduha kila ya sa wasu suna ganin an ce ahaduhuma ahaduha ya kamata ya zama tunda sun wuce biyu guda shida na ahaduha ɗaya daga cikin dalilan da mun ce waccan fassara a ce ma mausula ce a ce ma'anar ta'allazi kurena ɗaya daga cikin dalilan annasilata hina irin to ashe kenan jumlar da za ta biyo ma ko za ta biyo allazi dama a larabci muna da mi muna da al-asma'ul mawsula al-asma'ul mawsula a ce allazi ko allati ko alladani ko allatani ko alladina ko alla'i ko allati ko kuma mandama waɗannan su ake ce ma al-asma'ul mawsula cikin larabci to kowannen su kakkawo cikin waɗannan ambata to akwai jumlar da ka ƙara fassara shi to jumlan nan da ka tahuwa ta fassara allazi ko ta fassara allati ita aka ce masila ehin sai yanzu sai an kawo jumla da ka fassara allazi ko allati sannan a kawo khabari abinda ka rufe ta kamar can Allah da ka cewa Allah farkon suratul qital allazina sai ce kafaru wa saddu an sabilillahi ko to kafaru wa saddu an sabilillahi sifata ta allazina allazina waɗannan kamar ka ce suwaye sai aka ce kafaru wa saddu an sabilillah wa'annan da sun ka kafirce kuma suka hana shiga addinin Allah sai ce mi sai ce a balla a amalahum shi a cikin magana aikin su ya lalace ba su da komai nan duniya sun yi hasara da dukkan ga allazi ko allati ko alkaza to jumlar da ka biyo ta ita aka ce musila sai aka ce wallahi ko wallati ko duk qira'ata wallahi takhafuna nushuzahunna to kalimar takhafuna nushuzahunna sifata ga Allahi ko Allati ita aka ce masila mai tun tunhaye ma'anar da Allati ko Allahi wallahi wa'annan da wasuwa sai aka ce takhafuna nushuzahunna ko matayenku da kuke ganin kuna tsoron su bijire muku su hau wani mataki na barna sai Allah ya ce mi fa'izuhunna to kaga shi a cikin magana to idan an ka ce ma da yake aikin ta aikin allazi da allati da alladan da allatan in anka ce haka ita ma din nan ma kana lahumul khiyara ma'anarta allazi mausula ce to ana bukata a samu sila kenan dole sai akwai sila sai an samu jumla da ta fassara muna ita sai yace anna sila hina idin takhalu min al to sai an samu sila da ta da ta da ta fassara ta to ka'idar sila jumla wanda za ta biyo ga allazi sai aka ce wallahi mata ne ko ehe arabiya ta sosai a hakuri wallahi ko wallati sai aka ce na nushuza hunna hunna an sa da mirin allati ko allahi to dole in daga cikin ka'idar jumlar da za ta fassara allazi ko allati ko allazani ko allatani dole cikin jumla sai an sa lamiri wanda ka komawa ga allazi ko allati in guda na ya koma ga guda in mace na ya koma ga mace kaga sai an ka ce wallahi sai aka ce takhafuna lushuza hunna sai aka ce allazina kafaru wa saddu akwai wawun lamirin su an sabil adalla a'mala hum kila an fahimta sai an sa lamirin su ko da duk ko kowane <clears throat> mhm wallazan ya'tiyani ya'tiyani ha minkum ko fa'aduhuma kila an gane to karkashin ya'tiyani akwai alifun shine zamiri wanda ka komawa to in mun ka ce haka dole jumlar da at bayan allazi sai ta samu bamiri sai mu ce to in ka ce wa ya khataru ma kana lahumul khiyara sai a ce kenan na sila hina izin jumlar da za ta biyo ma a lokacin ta khalu min al'a'ili babu lamiri cikinta ta rasa lamiri an gane shine a'i ta rasa lamirin daga komawa zuwa ga allazi shine a'i lamirin da ka koma zuwa ga allazi to cikin nan ta rasa shi da an ka ce ma kana lahumul khiyara ta rasa shi bari mu kare ma fassara yace li annal khiyara dun khiyara ana ayat marfu'un in ka diba rafa gare ma kana lahumul khiyaratu bi annahu ismu kana ko a matsayin ismu kana yazo ko wal khabaru khabaru lahum shi a khabaru kana lahumul khiyaratu kana fi'lu madin naqisna to lahum jarun wa majarurun na fi muhallimi fi muhalli nasbin na sai a ce mi sai a ce khabaru kana muqaddam sai a ce alkhiyaratu sai a ce ismu kana mu'akhkharun to kana lahumul khiyaratu an gane ba to ina ina sila ko zamiri wanda ka koma ga ma allati wadda adda ma'ana allazi babu ta sai yace mi fayasirul ma'ana to ma'anar garta za ta zama bari a fassara ma ka ji ma'anat in ka ce ma mausula ce ma'anat wa ya khataru allazi wa yaktaru al-amra allazi ko khiyaratu lahu sai a ce kenan cewa kai ubangijinka wa rabbuka ya khaluqu ma sha'u ubangijinka shi ka halitta abin da ya so sai ka ce wa yaktaru al-amra kuma shi ka zaɓen al'amarin da kanal khiyaratu lahum zaɓi gare su yake shi ka zaɓin al'amarin da zaɓi gare su yake to kaga ba babu miri, shi ka zaɓin al'amarin da zaɓi gare su yake a ciki nai babu a ciki nai ba a sa lamirin da yarju ilaihi ba sannan ma'ana biyu shi ka zaɓen al'amarin da su adda zaɓi an yi riɓin ji in an sa riɓin ji su adda zaɓi kuma shi ya zaɓa an yi riɓin ji sannan mi sannan babu lamiri ciki ka'idar inda ma mausula ce sai an ce wa yakhtaru al-amra alladhi kana lahumul khiyaratu sai an ce fihi sai an sa fihi yace mi to in ko baka sa fihi ba shi ka zaben al'amarin da suna da zaɓi sai ce wa hadha tarkibu in ka karanta shi haka wannan tarkibi a harshen larabci muhallun min duk larabcin da bai yi ba to wanda wanga shi ya zama rashin yi duk abin da muhalun bai ko kamantuwa korar zai na cikin larabci an bai ci wannan ko gaba ta gaba fa in kila fa in kila yumkinu tashihuhu bi an yakuna al-a'id mahdhufan wa yakuna at-taqdir wa yakhtaru alladhi kana lahum al-khiyaratu fihi ay wa yakhtaru al-amra alladhi kana lahum al-khiyaratu fi ikhtiyarihi قيل قيل هذا يفصل من وجه آخر وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف بحرف جر الموصول بمثله حرف الجر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى إذا جر بحرف جر الموصول إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف الجر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ونظائره ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحوه شما دي مالا يا وهلا فإن كيلا yumkinu tashihu kace a ah, in dai haka kace larabci ai muna gyara shi akwai dan gyara kalima guda da zamu yi sai mu gyara larabcin yana yiwa kuma cewa ma din ta zanna mausula dinta shine mi bi an yakuna al-aidu mahdhufan sai mu ce ai zamiri an shahe shi ana shahewa a larabci ana hansu a larabci kuma ana ta tabbata wa yakunu taqdir sai zan abinda fasara ta kami wa yahtaru alladhi kana lahumul khiyarata fihi sai a ce shahewa akai yana zaben abinda a farko su adda zaɓi sai musu zaɓen sai yace ce fihi ai wa yakhtara al-amra kana lahum mulkiyar khiyar fi ikhtiyarihi sai ya zaɓa musu al'amarin da suna da su ma ana ba su zaɓi na su zaɓai kalima ikhtiyari cewa an kai hazafi fita. ƙila ya ce in kaci haka sai a ce ma haza ya su domin wajen akhar shi ma wannan ya ɓace ta wani larabci da an buga wani sashi wannan larabcin naka akwai matsala mi an matsala te ce wa huwa anna hada abinda an matsala ce nan da haka sun ka kawo wannan kiyasi ka auna da cewa ai ana shafe kalima to anan laysa min al mawadi' allati yajuzu fiha al a'idi bai cikin bagirgire wuraren da larabci ya halatta ana da miri bai ciki larabci akwai inda ya halatta cewa ana da miri yaushe aka da miri akan cewa in an ka faɗi jari da majaruri to kuma za a koma maimaita shi to sai a shahe na biyu kila an gane to in za in in na biyu sake maimaituwa ana shahe shi amma in bai maimaito ba can da zuba a faɗai ba to ba a shahe shi misali fa innahu inna ma yuhdafu majruran ka sani ana shahe majaruri ne shi majaruri idza jurra idan an kai mai jarra bi harfin da wani harafi jurral mausulu wanda an kawa isul mausulu jarra bi silhi da iri ne shi suna na biyu sai a shahe shi da shi da mi da shi da jarun inai in dai ya gabata akwai iri ne ɗazu ma'attihadil ma'ana kuma ka'ida ta bai zan ma'ana iri guda ta na hau ƙaulihi ta'ala kamar inda Allah ya ce ya akulu mimma ta'akulu na sai ce ya akulu min min harfu jarrin ma isu mausulun ko mabni ala sukuni fi muhalli jarrin bi ko mimma akuluna ba minhu ba gashi amma mai ta minhu ko minhu wani shi dai mimma akuluna ko sai cewa ya sharabu mimma sharabuna ba a ce minhu ba ba a ce minhu ba saboda ni saboda ya gabata ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa ma mimma sharabuna ai minhu ya gabata tun da ya gabata ɗazu ga jumla farko ka karanto abin ya akulu mimma ta akuluna minhu ka karanto ka gano to wa yashrabu mimma tashrabuna ba sai an ce minhu ba saboda a samu fasila ta larabci jumla ta kare da wawan da nunun ko ba haka ba sai ya zan ka'idat nazmul qur'ani a cikin wannan mai wawan nunun wawan nunun wawan nunun ta kare haka nan kila an fahimci wannan yace to nan in munka kula missa an ka shahe minhu damiri lahu an shahe damiri na ha'un na minhu na karshe wanda ka zuwa bayan min ma tashrabuna minhu an shahe shi saboda an ambatai ɗazu wa ya sharabu mimma ta na an ambatai shi ma mimma ta na ɗazu da ya wuce an ambatai wa ya akulu mimma ta akuluna shi kuma an ka maimaita shi an ka ce minhu saboda haka in an ka sake wa ya sharabu mimma ta na ba bukata a maimaita ba an fahimci wannan sai ya ce mi sai ya ce wa nazairuhu da irin waɗanda adda misalai cikin Qur'ani da irin waɗannan yace to wala yajuzu an yuqal amma baya halatta a ce ga larabci saurara ka jiya baka cewa ja'anil ladhi marartu sai kai shiru baka cewa haka nan tunda mi tunda ka'idan marra ya murru tana buƙatar bihi marartu bi zaidin ko kaga dole ka'idan larabci zaka ce ja'ani ja'anil ladhi marartu bihi ta cika ta yi daidai ja'anil ladhi marartu bihi wanda ni biya can ɗazu ni wuce ni zo nan ya same ni ko to missa baka ce baka shahi bihi saboda cikin jumlar ka ja ja'a ladhi marartu babu ta babu babu wannan bale a ce ka zaki ta sake maimaituwa na shi ka shahita amma kaga waya akulu mimma akwai ta kaga ba sai ka ce minhu ba waya sharabu mimma akwai ta ba sai ka ce minhu ba to amma ja ja'a ladhi marartu babu ta ciki kaga dole sai ka ce bihi ba a shahi shi haka nan ba a shahi haka nan ba a shahi ra'aitu alladhi ragibtu ba a shahiwa dun sai baka ce ra'aitu alladhi qaida ra'aitu alladhi ragibtu fihi fihi ko don ragiba tana zuwa fi eh, a ragibun an eh, inni ragibun fi ko ehin to ba kaga baka cewa ra'aitu alladhi ragibtu sai kai shiru saboda ni saboda fihi bata gabata ba an fahimci wannan kan haka kenan in ka ce wa ya hataru الأمر الذي كان لهم الخيارة في اختياره هكا قائد أنك في اختياره سيموك لا يجوز في العربية سبو دمي سبو دبي قباتبا أم فهم شوانا دا نهر قود نبيو دل العربشينا نأكو على قارة مالا الثاني الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيارة وشغال فعل الصلة بضمير يعود على الموصول فكأنه يقول ويختار ما كان لهم الخيرة أي الذي كان هو عين الخيرة لهم وهذا لم يقرأ به أحد البتة مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير da uku nan wanda malam zai istishhadi da mi da qira'a qira'at kuma shine yace mi yace asani na biyu kana iya cewa a'a ai ana cewa haka nan ويختار ويختار ما كان لهم الخيار kace ana cewa haka nan a shahi sai ce to in ana cewa haka nan a shahi duk da mun baka dalilin ba a shahiwa to in kana sun a shahi to akwai wata kaida guda ka zaka gyara sai ta zan ta halatta mecece asani annahu law urida hadha ma'ana da wannan ma'ana aka sun a samu wa da kai kaka son kace lana sabal khiyarata da khiyarata za a cewa da fataha sai ce ma kana lahumul khiyarata ba ma kana lahumul khiyaratu ba inda kana son a ce mi a ce ma mausula ce sannan an yi hazafin al'aidu to sai an ka haka nan sai mu ce khiyara to yan ka ce khiyara ta mi an ka yi to an yi washu gila fi'ilu sila bi dhamirin ya'udu al mausuli kenan sai zan shi fi'ilu sila mi a fi'ilu sila shine kana shi kana din nan sai zan an bashi aikin da zai dauke mai hankali ya hita batun ma shi koma abin da aggare mi a abi gare nan gaba gare shine khiyarata sai wa khiyarata nasba kila gane sai a ce wa ya khataru ma sai zanta ka hita batunta kana kana lahumul khiyarata sai zan khiyarata to in ka ce haka in da haka kaka nuhi sai mu ce jazu arabiya ta halatta haka nan to in ko ta halatta haka nan sai mu ce mi baka annahu ya yaqulu sai zan abinda ma'anar ka cewa wa ya khataru ma kana lahumul khiyarata ai alladhi kana huwa ainal khirata lahum sai ya zami suna zaɓin abin da shi ne zaɓi gare su shi ne tsagwaron abin da an ka ba zaɓi sai ya zammi sai ya zan khiyarata sai ya zan ismu sorry khabaru khabaru kana sai ya zan lahum shi ammi shi at ismu kana lahum ismu kana marfu'un khiyarata khabaru kana mansubun sai akan zahiri to in ka ce haka shi ko illa ta yi. wa hadha lam yaqra bi ahadun albatta duk cikin qira'a babu wanda ya karanta haka a qira'at babu wanda ya kar alkhiyarata da fataha dukan su da rafa su ha karanta ta tunda basu karanta ta da fataha ba kenan sun yi ittifaki akan cewa wannan larabcin kurina an fahimci wannan ma annahu kana wajhul kalami ala hadha taqdir tare da cewa in ka karanta haka haka fasara za ta zama amma dai ba a karanta haka ba an fahimci wannan da na daya da na biyu da na uku din ga duk bangaren larabci da bangaren qira'a to bari malam ya koma mana akwai wata aya da za ta sapotin wannan ma'anar da ya kasan ya ce me ya kasan ya ce zaɓi dai na Allah na babu wani wanda ka zaɓi sai Allah ko asalisu asalisu an Allah subhanahu yahki an al-kuffar iqtirahum fil ikhtiyar wa wa iradatuhum takuna al-khiyaratu lahum thumma yanfi hadha subhanahu anhum ويبين تفرده هو بالاختيار الثالث دليل نأكل منك تشيوا باء تشيوا ما إنن موصولة تشي ma'ana da an ce mausula ce ana nuhin Allah na zaɓi wani na zaɓi ba cewa haka nan Allah subhana Allah madawakin sarki mai tsarki ya haki shine ka bamu mu labari anil kufar daga kafirai shine ka bamu mu labarin kafirai iqtirahum fil ikhtiyari ba Allah shawara suna son a zabi wani a zabi wani su sun kaba su shi kai kai to muna yace suna bada shawara suna korafi me yasa ba zabi wani ba ko sai ba mu labarin kahire suna haka nan wa iradatuhum an takuna alkhirata lahum kuma ya ba mu labarin su a matsayin su son su kai a ba musu zabi ko shi Allah ya ba mu labarin haka nan to da ya ba mu labarin haka nan thumma yanfi hadha subhanahu anhu sannan Allah ya kore mana ya faɗa mana cewa ya kore wannan abun gare su ba su da haƙƙin zaɓi a wata aya saboda haka in ko haka nan in ashe Allah cikin ayoyin alkur'ani da yawa cikin ayoyin qur'ani ya nuna mana kafirai suna korafi suna son a bar musu zaɓi ko suna son su yi zaɓi ko suna son su ba Allah shawara na ga wanda zai zaɓi Allah duk ya kwace su ya kore su ya ce wannan zaɓin ba gare su yake ba to waɗannan ayoyi in mun ka ɗauko su ita za ta ƙara fassara mana wannan a kan me akan wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa hataru cewa ubangijinka shi ka halitta kuma shi adda haƙƙin ya fifita wani cikin halittu ne ga wanda ya so an fahimci haka waɗanne ayoyin ga sunan ibala ta wa yubayyana tafarrudahu shina bayyana mana kadaituwa ta shi Allah huwa shi Allah bil ikhtiar na cewa shi zai fifita wani akan wani gashi Allah yace qala ta'ala وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون wa qalu kafirai suna cewa wannan kafiran makka ko don da magana da su yi ta makkata kafiran makka irin su abu jahali da abu lahabi da matara kama da suna cewa a'a laula zula hadal qur'an to me yasa shi qur'anin nan tunda dai Allah ya ga yana son a yarda da shi yana son abota mai me yasa bai saukar da alqur'anin nan ba ala rajulin akan wani mutum min alqaryace ne wanda ya fito daga cikin manyan manyan garuruwan ga guda biyu manyan-manyan biranen ga guda biyu in ma makka ko kuma ko ɗa'if dama a wancan lokacin su ne manyan-manyan cikin garuruwan larabawa to Allah yana son a bauta mai yana son a yarda da shi ciki ne tashi ya ɗauko wani yaro wanda ba a ko gama sanni ba ko unguwarsu ga abin da ya kamata cikin manyan-manyan waɗannan birane ya zaɓi wani mutum daga ciki kuma mutumin da azim babbana kowa na girmama shi me yasa bai haka ba kenan suna mi suna ba Allah shawara ya daina zaɓen wanda ya kaso shi Allah ya zaben musu wanda su sun kaga ya dace ko ku wanda mutane ka girmamawa ko in haka sun ka ci sai suka siffanta ma ma Allah irin wanda zai zabi na ɗaya dole ya hito daga cikin ƙaruruwan ga guda biyu dole ya zan ɗan maka ko ɗan ɗan ɗa'ifa na biyu dole ya zama azim kowa na girma shi bai da bai bai da renin wayo ga kowa mai dukiya na mai daraja na mai ƴaƴa na don da ma da su a girmama ka in ma da yawan yaya ko yawan dukiya ko wani abu ko to bari mu je haka sun ka ba Allah shawara me yasa in yana son a da shi amma ya zai tura wani wanda ba a wanda ta samu matsala da shi to bari mu je abin da Allah ya mai san musu rabbi sai Allah ya ce a ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ka raba rahama ubangiji halal sai sun ga dama abawa ne aka bashi wancan ka a bashi a hana mai su yi bari su saurara su jiya nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum ai mu mun cikin su din cikin su din akwai wanda an kai mai dukiya akwai wanda an kai mai yaya akwai wanda an kai talaka akwai wanda an kai mai mulki mu mun kai haka nan missa ba su ce wani abu game da haka nan ba missa mu mun karaba dukiya mu mun karaba arzikin su akwai wani guda ahadun wanda an ka taba ba dukiya yace wai missa ba ba bakwacci na ba an ka hana ni. akwai wanda taba cewa haka yace Allah missa ka kiba makwacci na ni ka hana ba ibada shawara to mu karaba arziki ko Ɗaya fil hayati duniya a rayar duniya kowa gani mu muka bashi ko sannan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat sannan kuma mu mun daga wasunsu bisa wasu wajen daraja ba mu mai da wasu sarakuna ba wasu masu mukami wasu masu mulki wani kuma ko bakin garkakka ya zana sai ka ce ta haidan nan sai ka kore ashe shekaru akwai darajat sun bambantu ko eh duk Allah yayi su sun ka ba Allah shawara ya haka nan shawar su an ka in wanda ita to ashe tunda Allah shi ka azartawa shi ka talautawa shi ka daukakawa shi ka kaskantawa to misa ganan aka cewa a ah, ka Allah ya suza su yi sai Allah ya tunha ya ce kuma abinda muka yi wancan na kaskantawa da darajantawa da ba wani dukiya da ba wani abu ba wani abu na ba ba wanda mun ka hana ba ba mu sonai ba ko wanda mun ka ba a'a mun fi sonai ba shi na ba liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhuriyya kawai mun yi haka na saboda mi saboda so rayu rayuwa ta daɗi rayuwa ta moriya mai kuɗi ya more ma ya ɗan kwanta ya huta talaka mai share mai wanki shi ko talaka in ya kare wanki ko ya kare shara shi ko wance ya ɗauki ya bashi ta ya fa ne ya ce ƙoshi wa bai more da wani ba kowa more da wani to sukhuriyan kenan shi as-sukhuriyan ba da izgili na ba kakka wasara mana shi izgili li yusakhira taskhir wa sakharna li yusakhira ba'dahum ba'dan don Allah ya sa wasu su ci more ya sashi shi an manuwar da Allah ya haka in ka ce yi haka don nuhin wasu su ɗauki wasu akan izgili Allah haka ne ni Allah don ɗaya izgili ya kaskanta ka ya ka talaka don ɗaya wasu su izgili ba shine ba shi ba shine allam din ba a'a moriya Allah ka son ku more ma juna to sai yanzu da duk an ka samu bambanci sai an samu sai a samu jin daɗin juna tsakanin mai kuɗi da talaka sai kowa ya yan da juna tsakanin mai ilimi da wanda ka ni almajiri sai a more ma juna malami ya karantar da ɗalibi ya umfanu kai ko ɗalibi sai ka gira malami ka yi mai hidima sai duk kun more ma juna sarki ya ɗan ji ƙasai ta ya bada umurni ayi kai ko talaka cikin umarnin ka kai kai naka ko ba haka ba duk a more ma juna to sukhuriyan kenan kan da mamad ya sarki suna su suka yi cikin da sarki yawa to haka nan shi mai kuɗi ka yi mai hidima ya biya ka shi ya more ya huta cikin inuwa kai kuma ya ba ka ta ka yi lalura gidanka to duk haka Allah ya yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya babu wanda ya taho duniya don ya walakanta babu wanda Allah bai so sai dai in shi ya zai sa ba maka rashin su ko ba haka Allah ya ba to in ku haka Allah ya duniya kowa amince Allah ya mai kuɗi Allah ya talaka Allah ya matiyaci, Allah ya sarki Allah ya mai kowa ya shiru kowa ya ji eh, akwai hikima cikin haka nan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un to annabtaka ta hi wannan rahama ubangiji ita ce annabtaka anan raba annabci a ba wani manzon Allah a ba wani Abu ko ba haka ba a cewa ni annabi a cewa ni kai ka bishi wannan khairu min majmun nan in akwai inda yahi Allah ya zan shi kai to ne yake cancanta duk shi ne yake daraja shi ne yake kima ina ga abin duniya an fahimta to gashi Allah daukin sarki ya hikaito mana shawarar da suka so su ba Allah na zabi annabi ko ya kwace su ko to ashe shi zaka doka ka fassara wa rabbuka ya khaluqu ya ita addede da amhum ya qasimuna rahmata rabbika bal ka yace mi yace na hanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin wannan shi almi wa rabbuka ya khaluqu kila fahimta sannan wa ya sai ya tsira'in wanzo shine wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un an fahimci wannan fa ankara alaihim subhanahu فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس ilaihim. بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك وحده لا غيره وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار وأنه سبحانه أعلم بمواقع الاختيار إن فسر آية تامالا يمون إتكي فأنكر عليهم سبحانه الله مدى كنسلكي كاقا مسي إنكار تخيره تخيرهم عليه كو إنسو باهي شاور يزاق بواني شئ التخير با اختيار با تخير baka shawarar zaben min wani to Allah ya musanya musu ya ce bai da wannan ba ba aikin suna ba ai sadda an kai su ba shawara sun ka bai ba wa akhbara anna zalika laysa lahum ya ba mu labarin cewa wannan al'amari na su ba shawara ba aikin su bane bal ila alladhi qasama bainahum ma'aishahum wannan al'amari na zabe yana ga wanda ya raba al'amuran rayuwarsu al-muta'am al-mutawammina sun ka kunshi li arzakin su wa muddati ajalihin da mudda ajalin su Allah ba shi ya zaba musu ba akwai wanda ya ba Allah shawara babu to bai kamata wajen nubuwa ko wajen wa'aza ai ko manzo baka ba Allah shawara mala ya cigaba da cewa kadhalika haka nan kuma huwa alladhi yaqsimu fadlahu shine mai raba falalarsa baina halin fadl tsakanin masu falala falala ilimi falala sarau mukami falala mi falala duk Allah shi kai ala hasabi ilmihi gwargwadon daidai wa da ilimin sa yake so wa da ga ilimi ga abin nan haka yi gwargwadon iliminsa ya gwargwadon ilimin sa ga wurin zaben inda duk ya aza ya ya aza falala to nan a ilmance nan ya kamata falal ta zama in ya bada mulki nan ya kamata a ilmance ta zama in an ka saba ma hakanan jahilci ya kawo hakanan shi ko Allah ba jahili bane a fahimci wannan sannan me sannan wa ma yasluhu lahu man la yasluhu Allah ya bada wani abu ga ya aza wani abu inda ya kyautatu kuma ya ɗoke shi inda bai kyautatu ba Allah shi ka wannan an gane wannan kuma wallazi rafa ba'dahum shine daga darajar wasu ya daga wasu fauka ba'adin birbishin wasu game darajatun wasan darajoji sannan waka sama bainahum ma'aishahum kuma shi ya raba arzikin su na abinci wani na da abincin da ya ci har mutu wani na shekara goma wani na biyar wani ko kuta yomin baida wani kutu sa'atin bai da na yanzu ma bai da to Allah shi yayi wannan duka wa daraja ta tafdil wajen falalawa kuma wajen falalama daraja bisa daraja karihin wani ko mulkin wani yayi wani duk haka Allah shi haka nan fa huwa alqasim zalika shi ya raba haka ko wa hada wushi kadai la gairu babu wani ko to haka za haka ne hadhihi ayatu wannan ayat bayyana fiha Allah da kasri ya bayyana muna in firadahu kaɗai ta bil khalqi shi ya halitta sannan mi wal ikhtiyar shi katifi ta wani cikin halitta ne yace ya bi shi wa annahu subhanahu kuma Allah madaukakin sarki mai tsarki a a'lamu shi yafi kowa sanin bi muwaqi ikhtiyarihi inda zabi ne ya kasance zabin da yake kai kama kala ta'ala gashi na Allah faɗa mana wata aya qala ta'ala wa جاءتهم ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu ya yaj'alu risalata. Ai Allahu a'lamu bil mahall alladhi yasluhu listifaihi wa karamatihi wa takhsisihi bin risala wan nubuwah duna ghairi wa idha ja'atuhum ayatun idan wata aya ta zo musu qalu sai su ce lan nu'mina ba mu imani hata nu'ta ko misla ma utiya rasulullah ba mu imani sai an ba mu irin ayoyin da an ka ba ni manzannin Allah ya rasulullahi in ka ba su aya alqur'ani ko ka ba su wata mu'jiza komi mi sai su kama mi sai su kama ambato ma wasu ayoyi da sun ka wuce na wasu su ce ba su yadda sai ayi musu mi sai makka ta zama koranmu ko kun ayi musu sullamun sun taka zuwa sama'u ko ko sun ayi musu kaza sai abinda an ka ba wasu manzanni su ma ayi musu Allah ya ce a'a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi kuka ba Allah zaɓi ku ce sai yi muku Allah shi yasa inda yake azan manzanci ne kuma ga Muhammad ya azan manzanci ne kuma shi yace abi ai ba dole sai ya zo muku ku da abin da kuka bukata ba ba dole sai ya zo muku da shi ba ko arrabi'u na'am Allah a'lamu haythu yaj'alu risalata suratul an'am sai ce ai fassara ayat Allahu a'lamu Allah shi yasan bil mahall alladhi yasluhu bagirin da ya dace li istifa'ihi ya zaɓe a ciki wa karamati ya sanya karama ta a ciki wa takhasisihi kuma ya keɓance wannan bagire bin risala da manzanci wan nubuwa da annabtaka Allah shi ya san haka duna gari ba wani ya san haka ba ya koyi dun ya zaɓi annabi Muhammadu manzon Allah annabin Allah الرابع الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم فقال ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه فتأمله فإنه في غاية اللطف الرابع dalili na hudu da cewa dole ka yadda da cewa Allah shi ka shi ka fifita wanda ya so haka ayat kanuhi arrabi'u na hudu annahu nazzaha nafsahu Allah ya tsaftace kai ne ya tsalkace kai ne subhanahu mai tsarki amma tabahu shirkuhum abinda shirkin su ya hukunta abinda shirkin su kanuhi sai Allah ya tsalkace kai shi ga wannan nau'in nasu na shirki wani irin shirki meniktirashihim na ba da shawarar da sun kawa Allah wakati yarihim da zaɓin da suka sun yi nasu shirkata sai Allah ya ce mi faƙali sai Allah ya ce ma kana lahumul khiyara ba su adda zaɓi ba domin wadda ayat take wa rabbuka ya haluku ubangijinka shi ka halittat ma ya shawo abin da ya so ko wa ya khataru kuma shi ka fifita cikin halitta tai shi ka fifita abin da ya so ko sai ce ma kana lahumul khiyara zabi na amai da wani annabi ko ai kaza ba nasu bane sai Allah ya ce mi sai Allah ya ce subhana subhanallah tsalki ya tabbatar ma Allah amma wa ta'ala kuma Allah ya ɗaukaka amma yushrikuna daga shirkar da suka yi cikin wanga magana da sun kai na cewa Allah ya kamata ya zabi wani ko ku Allah ya kamata kaza ko ku cikin wanga Adamu muka karanta wa rabbuka ya ku. suna musun cewa Allah shi halitta ba su musun haka nan nan ba musu suka yi ba suna musun cewa Allah shi ya yi su ba shi suka musu ba don gaba biyu ga ayat Allah shi ya halitta shi ya halitta duk abin da ya so gaba farko sannan Allah shi ka fifita wanda ya so gaba gaba ta biyu ba ba Allah shi ka fifitawa ba wanda ya so ba Allah shi ka fifitawa an gane ai gaba ta biyu to wacce ce sun ka kore wacce ce suka musu kai ka san ba su yi musu ya khaluqu ba don aya ta ce ma wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi ayoyi da yawa la yaqulunna Allah saboda kai ka san ba suna musu Allah shi yayi ba shi ya halitta ba ko ashe kenan gaba ta biyu suka musu na menene a aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko mi an nayi musu zabi su ya kamata su yi zabi kansu sai Allah ya ce Allah ya tsalkaka daga shirka ashe ni ashe ce ma Allah ya zaɓi ne ko sa bakinka cikin wanda Allah zai zaɓe ko ƙoƙarinka ka ba da shawara shirkata shirkata shirka Allah ya kori to ba su musun ko Allah shi ya halitta to ashe kenan ma kana lahumul khiyara sa kansu cikin zaɓi na Allah sa bakinsu cikin al'amarin Allah shirkata shi na malam yace gashi nan Allah ya tsalki kai ne daga abin da shirkinsu ya hukunta nami wannan shirki na ba Allah shawara shi shine iqtira waqti yarihin da ƙoƙarin ga zaɗin shi a shirki sai Allah kore maka ne wannan sai yace ni yace ma kana lahumul khiyara ba su adda zaɓi ba subhanallah alki ya tabbata ma Allah wa ta'ala Allah ya ɗaukaku ku amma yushrikuna daga shirkin da suka yi da Allah sai malam yace in ka kula da kyau walan kun shirkuhum shirkin su ba ya kasance bane diyan wanda ya hukunta li isbati khaliqin siwahu na tabbatar da wani halicci wanda ba Allah ba ba shi a shirkin ba anan hatta nazaha na wa anhu har ya tsaftace kai ne da shi ba shi na ba menene anan abinda anan na shirki wajen ikhtiyari fata'ammalhu ka lura da nan ka lura sosai fa innahu fi gayatil lufi wurin nan yana shigewa duhu kwarai da gaske yana shigewa duhu latif na da kyarka gano haka ko alhamisu ne lokaci ya adan nan ko yana da lokaci ya yi ko a nan za mu tsaya da yake kamun mahara ma da dama da lokaci ya tafi kuma muna da ka'ida da ya takwas mu tsaya insha Allah abinda muka son dai mu ce ka'idar wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtaru in anka kula duk malin na sun ya gangaro mana cewa Allah ya fifita ko shi ya zaɓi manzon Allah kan duka wannan gangaro da ya kasance mana kenan in muka tafi kaɗan na shidda da na biyar da na shidda ya tunhaye sannan malam sai ya shiga ya kame muna rankin na halittu wa Allah ya fara fifita ko har ya zabe annabi Muhammad sannan kaza sannan kaza sannan kaza sannan duk cikin halittun da mun ka sani na duniya komai akwai abin da Allah ya zaba cike yake saura cikin darrai Allah ya zabe wani cikin yinnai Allah ya zabe wani cikin watanni Allah ya zabe wani cikin bagirgirai wurare Allah ya zabe wani hatta da cikin masallaci Allah ya zabe wani wani wuri akwai inda Allah ya zaba sannan wannan malam ya kawo shi kamar da mun ka ce a huskan larabci gaba ta ɗaya da ta biyu wanda duk ya gane wannan to alhamdulillah wanda kuma bai gane ba Allah shi bada lada na ɗaya da na biyu ɗin nan don arabiya ta mai zohi amma na uku da na hudu ina jin kana gane shi saboda mi saboda ayoyi na Allah shi bada lada sannan sanarwa ce sannan kamun haka ka imanta gobe alhamis akwai sharar da aka yi ta wata-wata wadda an ka sani ah, wadda kuma ta haɗo gobe insha Allah ta'ala kuma za a yi ta na za a yi ta masallacin yalo gadin na macidu ko na na yalo gadin kun san yana cikin dai masallatai masu waɗanda ka bukata sai an taru sosai kwarai da gaske ana daɗewa ba a yi gyaran masallacin ba duka wasu masallatai in an ga sai ga nan take an gama amma yana da kura sosai kwarai da gaske sannan kuma an ga cewa mutane suna ɗan sanyi sanyi wani sati ko ko wani wata sai a samu mutane ba su dan fitowa da ya kamata to da Allah taimaka gobe tun da sahi da yin sallah asuba ko ma kai sallah asuba can da yin sallah asuba sai a fara aiki kaga da wuri sai a gama Allah ya biya ku gaba daya biya mu gaba daya san ruwa ta wani hmm. alhamdulillah na farko dai muna ba da juna shawara da Allah masu sare kodin. da yawa sukan damuwa wurin karatu to Allah su ka sa flight mode in mutum bai san wanda ake yi ba sai samu wanda ya sa masa in kuma bai samu ba to Allah ya bari in wanda ya doka sai ya masa ya tura masa um, akwai makarantar madrasar ta'limul Qur'an da ke cikin nan gawan nama suna gaita dukkan yan uwa zuwa wurin walimar safkan alqur'ani mai girma ta ɗalibai 64 da za su yayewa a ranar asabar karfe 9 na safe a nan cikin gawan nama titin Koran gidan sanata alhaji umar ɗahir tambol ƙarfe tara ranar asabar mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك